an yi wa wata ɗaliban makarantar sakandare mai suna habiba a kinsanya mai shekaru sha bakwai da haihuwa fyaɗe a gonar mahaifinta da ke garin ta jihar ogun bayanai sun bayyana cewa lamarin ya faru ne a ƙarshen mako a mil shidda wayanda ke da tazarar mintoci kaɗan daga gidan talabijin na jihar ogun daily trust ta ruwaito cewa mahaifin yarinyar a kinsanya aremu wanda babban jami'in tsaron gwamnati ne ya kai rahoton a ofishin 'yan sanda na kemta cewa an yi garkuwa da 'yar tasa yayin da take tsarewa yayarta shagon pos rahotanni sun bayyana cewa mahaifin ya biya kuɗin fansa naira miliyan ɗaya ga waɗanda ake zargin sun yi garkuwar da ita amma duk da haka suka kashe yarinyar bayan an yi mata fyaɗe an tsintsi gawar yarinya a ranar lahadin da ta gabata jami'in 'yan sanda na shirin kemta a abekuta csp olawale famobuwa ya tabbatar da faruwar lamarin jiya litinin Famobuwa ya ci gaba da cewa wata mazauniyar unguwar ta ga wani ma'aikacin gona wanda ke aiki tare da mahaifin marigayiyar sun shiga gonar tare amma sai daga baya ya fito ba tare da ita ba a cewarta lokacin da aka tuntuɓi ma'aikacin sai ya ce ya bar marigayiyar a gona sai dai ya ce daga bisani ma'aikacin gonar wanda shine babban wanda ake zargi ya gudu